Zabura ta ɗari Zabura ce don yin godiya Ku yi sowa don farin ciki ga Ubangiji, dukan duniya; yi wa Ubangiji sujada da murna, ku zo gabansa da waƙoƙin farin ciki; ku san cewa Ubangiji shi ne Allah, shi ne ya yi mu, mu kuwa nasa ne, mu mutanensa ne, tumakin makiyayarsa. Ku shiga ƙofofinsa da godiya, filayen gidansa kuma da yabo; ku gode masa ku kuma yabi sunansa, gama Ubangiji yana da kyau kuma ƙaunarsa madawwamiya ce har abada, amincinsa na ci gaba a dukan zamanai.